This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana wannan lasari a kan mitoci 22 da 25 masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu ka kai tsaye ko kuma lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu auren wasu salamu alaikum tare da sarfilu hashim da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jarragaman shirin daga nan birnin washington dc ga kanun labarai amurka ta yi allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mari hukumomin ƙasar philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41 a yau juma'a wani jirgin ƙasar switzerland mai amfani da hasken zafin rana zai sauka a hawaii to ma da lakanun labaran kenan jam'iyyar apc mai mulkin a najeriya ta yi taron shugabanninta da wakilin majalisun dokokin ƙasa an kuma fara bukukuwan ranar soja a najeriya shugaban faransa franco olan zai kai ziyarar aiki kamaru bello habib galadanci zai gabatar da shirin musulunci tushen rayuwa da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya amurka ta yi allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali inda a kashe mutane shida da raunata wasu guda biyar harin dai ya faru ne akan wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin tumbuktu da ke arewacin Mali ƙungiyar alka'ida ce ta fito ta ɗauki alhakin harin. A wani bayani da aka fitar a yammacin jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Power, ta nuna jimamanta ga iyalan mutane shidan da suka rasa rayukansu a dalilin harin wanda baki ɗayansu 'yan ƙasar burkina faso ne sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ci alwashin cewa wannan harin ba zai hana majalisar ɗinkin duniya taimakawa 'yan ƙasar mali ba wajen aikin kawo zaman lafiya a ƙasar wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun lura cewa hare-haren da ake kai wa sojojin kiyaye sulhu na iya zama laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa amurka ta ce za ta dakatar da wasu shirye-shiryen ba da tallafi da take baiwa kasar burundi saboda cin zarafin da 'yan sandan kasar suka yi wa masu zanga-zanga lokacin da suka fito suna nuna rashin amincewarsu da aniyar shugaban kasar na fitowa tsayawa takara karo na uku haka kuma amurka ta ce akwai kurakurai a cikin zaben 'yan majalisar da aka yi wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta fitar jiya alhamis ta ce shawarar da shugaban kasar burundi pierre nkurunziza ya yanke na fitowa takara karo na uku ta yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da tilasta a 'yan kasar burundi sama da 144 gudu zuwa kasashe makwabta har ma da janyo taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar gwamnati ta amurka ta ce shawarar gwamnatin burundi na ci gaba da zaben 'yan majalisun da aka yi ranar 29 ga watan yuni duk kuwa da cewa babu wani zaman lafiyar da za a iya gudanar da zaben ya ƙara dagura al'amarin ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta buƙaci gwamnatin ta burundi da ta saurari kiranye-kiranyen da ƙasashe ke mata na ta dakatar da zaben shugaban ƙasar da aka shirya za a yi ranar biyar ga wannan wata ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomin kasar Philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41 kuma mutane biyar sun bata ba a san inda suke ba. Akalla fasinjoji 134 ne aka samu damar cetowa waɗanda suka tsira bayan da jirgin Kim Nirvana ya nutse jiya Alhamis mintuna kaɗan bayan da ya bar birnin Omek da ah, ke tsibirin Layet. Yau Juma'a ne jami'ai suka ce an ƙara samo garawakin mutane shida kuma iska da rashin yanayi mai kyau na kawo cikas wajen neman mutanen da suka bata. Binciken da aka kafa na nunin cewa rashin kyan yanayi da kuma kuskuren ɗan adam su ne suka janyo hatsarin. Masu shaida gani da ida sun ce igiyar ruwa mai ƙarfi ce ta doki jirgin hakan ya sa jirgin ya yi wata kwanar dole fasinjojin da ke cikin jirgin kuwa duk suka tarwatsi bangare ɗaya cikin jirgin hakan ya sa jirgin ya fara nutsewa ma'aikatan ceto na amfani da injina wajen ɗago jirgin daga ƙasar ruwa a ƙoƙarin ceto mutane Prime Minister Malaysia Najib Razak ya yi watsi da rahoton da ake watsawa cewa ya karbi toshiyar kuɗi sama da dalar Amurka miliyan 700 daga wani kamfanin zuba jari na gwamnati. jaridar wall street journal da wata mujallar kasar ta malaysia ne suka ba da labarin bisa bayanan da suka daga daga rahoton binciken wani kamfani mai suna 1mdb da aka bayar rahoton ya ce an aika da kudade masu ɗimbin yawa har sau biyu zuwa asusun bankin mr najib inda da farko aka zuba dala miliyan 620 sannan kuma aka ƙara miliyan 61 a lokacin kamfen ɗin zaɓen da aka yi na shekara ta 2013 sai dai wannan kamfanin wadda mr najib ke jagoranta ana zarginsa da laifuffukan cin hanci da rashawa kuma yanzu haka ana bin sa bashin sama, da dala miliyan dubu goma sha ɗaya haka ma'aikatun ma'aikatan gwamnati da dama suna gudanar da bincike iri-iri a kansa ciki har da wadda babban bankin ƙasar ke gudanarwa A yau Juma'a wani jirgin ƙasar Switzerland mai amfani da zafin rana zai sauka a Hawaii bayan kammala wata doguwar tafiya ya zagaye duniya da ba a taɓa ganin ta ba. Tafiyar da yi ta kan tekun Pacific ita ce mafi hatsari. Jirgin wanda ya tafiyan nisan kilomita 35,000 ya yi wannan shawagi ne ba da ko ɗigon mai ba. Yanzu matukin jirgin na Solar Impulse 2, Andre Bostwick ya kafa sabon tarihi wanda ya tafiya mafi nisa wacce ta doke tarihin ba amurkin nan steve Posset ya kafa a baya a lokacin yana shawagin ya ɗan gyangyaɗa na minti ashirin a cikin jirgin yayin da jirgin zai sarrafa kansa da farko dai jirgin ya tashi ne daga nagoya da ke kasar japan a ranar litinin bayan ya da zango na babu shiri na tsawon wata guda an karkanta alakar jirgin ne zuwa nagoya saboda rashin yanayi mai kyau a farkon watan yuni a tafiyar da ya yi daga nanjing da ke gabashin china zuwa hawaii wurin da ya tsayarwa shine a birnin abu dhabi da ke daular larabawa wasu masana kimiyya 'yan kasar switzerland ne suka fara kirkiro wannan jirgi wato basbat da sun kuma kwashe shekaru goma sha biyu suna kera wannan jirgin. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Doma da ɗazu-ɗazun nan ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta kammala taron shugabanninta da wakilan majalisun dokokin ƙasa inda har yanzu ake rikici kan zaɓen shugabanni. Mun tattauna da Nasiru Adamu Lekaya kan inda wato inda na tambaye shi ko da gaske ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya halarci wannan taro? eh kwarai da gaske wato an yi taro da su shugabannin jam'iyyar apc hmm. da kuma 'yan majalisar dokokin tarayya masu waɗanda suke lemar jam'iyyar kuma shi shugaba buhari ya yi jawabi inda ya nuna a mutunta muradun jam'iyyar ta apc kamar musamman ma wajen zaben shugabannin majalisar dattawa da wakilai To ba amma lura an riga an kammala zaben majalisar dattawa mm. da ake da shi shugaban majalisar da sauran mukamai. Mm. Yanzu abin da ya rage sai da bangaren majalisar wakilai ne sauran mukamai da suka hada da shugaban masu rinjaye da kuma mataimakinsa da mai tsawatarwa da mataimakinsa mm. da jinjiya suke so a daɗa waɗancan waɗanda ba su samu nasara ba a wancan zaben waɗanda suke karkashin shi femi ba bajajiya ne kenan. To. ina ganin abin da zai iya faruwa shine idan aka je majalisar ba mamaki a wannan karan da yake shi shugaban kasa da kansa ya yi magana a iya mutunta muradun jam'iyyar amma ba za a ɗauke tsammanin kuma yan majalisar za su iya cewa wasu sashi daga cikinsu musamman ma waɗanda suke daga sabuwar pdp da suka shiga apc su ce ba su amince da wannan tsarin ba To, um, yanzu ana iya cewa kenan shugaban kasan ya yi amma ya lashe tun da ya ce da ba zai sa baki a harkar majalisa ba yanzu kuma ya sa baki? Eh ba zan ce haka kai tsaye ba domin kusan an yi ta kamar zance matsa masa lamba ne magana saboda kusan an samu rikici da yake nema ya shafi harkar tafiyar gwamnati. To. Ina jin watakila wannan ne ya sa yake gani ya kamata ya sasanta 'yan jam'iyyar tasa saboda akwai maganar mika sunayen ministoci a gaba. Eh, don a samu a miƙa su a amince da su ba tare da an samu cikasa. Tuwa da wasu kalarci wannan taro? Eh, duk 'yan majalisar yawancinsu sun halarta da su shugabannin eh, jam'iyyar APC ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsakiya jam'iyyar kamar 'yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ta APC. To, gwamnoni sun halarta ko dai babu su? A, su dama wannan taro kamar zan iya cewa bai shafe su ba saboda su ma za su yi zama kamar da 'yan majalisar a keɓe maimakon a ce sun sa baki a tun da shugaban kasa yana wajen shi ya zama shi ne shugaban kowa na harkar ta jam'iyyar apc to to nasiru mun gode kwarai da gaske yawwa duniya ce adaban tsoro har ka juyawa in wata ta wata ta dawowa a gaida nasiru a daidai lokacin da jami'an tsaron najeriya musamman sojojin ƙasa suke fafatawa da 'yan bindiga a arewa maso gabashin najeriya an kuma fara bukukuwar ranar soja a najeriya na wannan shekara mun tuntubi kanal sk usman ɗaya daga cikin masu magana da yawon rundunar sojan najeriya duk inda ya mana bayani kan abubuwa da ake yi a wannan makon sai eh, abubuwa ne da dama wato na farko akwai sadakar da jama'a da aka yi kuma yau juma'a an yi addu'o'i na musamman lokacin sallar juma'a wani abin farin ciki ma shugaban ƙasa ya sami halarta a masallacin da babban masallacin barikin soja inda aka yi addu'a kuma in allah aka yi mu ranar lahadi a kiristoci su ma za su yi addu'a ta musamman domin wannan rana kafin wannan lokaci ranar asabar da ranar lahadi a sashen kiwon lafiya na sojojin najeriya za su kai gudunmuwa ga sansanin 'yan gudun hijira musamman a maiduguri inda za su gudanar da ayyukan eh, kiwon lafiya ko kuma duba mutane da kyauta kuma a ba su magani an na kwana biyu sannan ranar litinin in allah ya kai mu akwai wasu abubuwa da dama da za a yi a garin maiduguri na farko shine ziyara makabartar inda gali waɗanda suka sadaukar da ransu wajen wannan yaƙi da ta'addanci aka rufe su za a yi addu'a ta musamman wato sojoji ko? eh makabartar sojoji to ke Maiduguri. Hmm. Bayan an yi addu'a ta musamman shi shugaban sojojin Najeriya na ƙasa wato Lieutenant General Kenneth Minima zai ma sojoji bayani inda kuma zai ba wasu lambar yabo. Menene muhimmancin waɗannan bukukuwa da ake yi? Ya muhimmancin shi ne wato idan ka lura wai an ce waiwaye adan tahiya kowace shekara akan ware rana guda wadda kuma kafin ita akan yi biki na musamman na kwana bakwai don a yi la'akari ko kuma a duba a gani shin shekarar nan da ta wuce mai soja suka yi me suke yi yanzu kuma me za a yi gaba amfaninta kenan. Ganin ayyuka da ke gabanku daga arewa maso gabashin Najeriya da wasu sassan Najeriya wani hali za ka ce kuma sojojin Najeriya suke ciki? Ya kusan kowane lokaci a sojojin Najeriya suna nan saboda aiki ne dama na sadaukar da kai. Suna nan wato kullum a shirin ko ta kwana yadda za su kare 'yanci da martabar ƙasa kamar yadda suke yi wajen yaƙi da ta'addanci. Me za ka ce wa masu sha'awar wannan aiki na ku ganin haɗari da ke tattare da shi? a Gaskiya muna maraba da su. sai dai wani abu guda shi ne shi aikin soja ba wai sai ka rasa aikin yi ne za ka shige shi ba. kanal sk usman wannan magana da kai ta cewa ba sai mutum ya rasa aikin yi ba kana ji waɗanda ke gurfanar da su gaban kotun sojan nan irin waɗannan mutanen ne. eh kamar yadda na yi bayani kuma a wato na da wasu kasidu an sami waɗanda su ba su fahimci ma kamar menene aikin soja ba shi yasa muka sami tangarɗa a wani lokaci a cikin yaƙi da ta'addanci inda aka waye gari soja da bindiga yana gudu to kaga irin waɗannan kuma ko kwanan nan ma na ga inda <laughs> aka kama wani ya gudu daga bakin daga amma can ya je a dabi mutane yana sace-sace ya ce shi tsoro yake ya mutu to abin muke so mutane su gane sau ɗaya kake mutuwa a rayuwarka. جنبي ساقاتي بينما يكون بكون ba ku Shugaban Faransa franso Olan ya gargadi shugabannin Afirka su mutunta tsarin mulkin ƙasashensu ko kuma su fuskanci fitina da boren jama'a. Shugaban na Faransa wadda ya magana a Kotunu a ci gaba da rangadi da yake a wasu ƙasashen Afirka zai wuce zuwa Kamaru an jima kaɗan kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa muhammadu danda ya aiko mana a bisa ga yadda shugaban kasar kamaru paul biya ne shugaban kasar faransa francois hollande yake kawo ziyara a kasar kamaru a yau din nan zai sauka yayin da an jima da misalin karfe 4 da minti 50 agogon kamaru inda shi shugaban kamaru paul biya zai tarbe shi a wannan ziyarar shugabannin kasashe biyu za su tattauna ne kan dangantaka da ke tsakanin kasashe biyu dangantakan da aka san cewa ta sadu da matsaloli da kuma nasarori ta kowane fanni tattalin arziki tarihi siyasa kamaru da faransa suna da abin faɗi ziyaran francois hollande a ƙasar kamaru zai kuma ba da daman ambatar yaƙi da kamaru take yi da 'yan ƙungiyar boko haram da kuma irin taimakon da ƙasar faransa take kawowa da kuma kila za ta kawowa nan gaba awowi bakwai shine shugaban ƙasar faransa zai yi a ƙasar kamaru yarjejeniyoyi hudu za su sami hannu tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen biyu za a yi shi har tsawon awa guda sannan kuma akwai ganawa a tsakanin 'yan majalisu na ƙasar kamaru da kuma na faransa hakan kuma a tsakanin 'yan kasuwa na kasashen biyu wato za su yi hakan ne a fadan shugaban ƙasa na kamaru a yau nan da asar akwai kuma zantawa da manema labarai da shi francois hollande zai yi kafin liyafar da tukura aikinsa wato shugaban kasa fulbe ya shirya masa har yaushe shugaban faransa zai gana da wasu 'yan kamaru da kuma 'yan faransa da ke zaune a kasar kamaru din shi shugaban faransa na 24 shine na bakwai da ya kawo ziyara a kasar kamaru ziyaran da zai kammala a yau din nan da misalin karfe 11 da minti 20 dare mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru mu haye jirgin sama sai kamaru su ma 'ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka kuna tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogon na ca karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai da yan daƙiƙai ga bello habib garadanci da shirinmu na gaba musulunci tushen rayuwa allahu ya rahamanu Shin ya yi daidai gwamnatin demokuraɗiyya ta dinga kama malaman addini tana ɗaure su ba tare da bayyana musu laifukansu ba? Sai a yi maka shuni a ce kai ɗan boko haram a yi amfani da wannan dama. Za ku ji wannan a shirin mu na yau. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Malam Imam Sani Churuma ya samu kansa a hannun 'yan sandan farin kaya wato SSS a jihar Yobe da ke Najeriya. Ana gobe zaɓe, na yi bayani akan abubuwan da suke fatan zaɓe. Hmm. Na yi bayanai kan ga 'yan takara guda biyu kowa zai iya zaɓen wanda ya zai ke wanda ya ga ya yi masa. Hmm. To, sannan kowa da wanda ya ga ya masa na gani ita ce jima waɗanda suke jagorantar gwamnati daɗi ba. Hmm. Aka ce na zage su na yi musu ba daidai ba na yi aka dai maganganu dai da sai kuma sai suka kira ni bayan an zaɓe an gama. SS wato hukumar 'yan sandan farin kaya kenan. Yawwa. Sanda kake wa'azi malam ka ɗauki ɓangare ka nuna ga ɓangaren da kake so a zaba. Gaskiya ban nuna ba. Sai da ya share kusan wata ɗaya a hannunsu ba tare da gurfana a gaban kuliya ba. Yan ne suka kai ni da suka suka je wajen sojoji suka ce to ga wannan mun zo da shi. Shi sai suka sami cell suka yayin da ake ajiye 'yan Boko Haram. Aka ajiye ka inda ake ajiye 'yan Boko Haram. Yawwa. na ce ya kai kasan inda ake ajiye yan boko haram ne koyi gas commander din nake tambaya nake ta yanzu nan kun zo an zo an ajiye nan shiru har yanzu ne me ake ne ke ne yake a ah, nan din da akwai yan boko haram amma duk mun dauke su mun an kai su kuyi kaza nan ne ni gane cewa eh to ashe dama wannan guri an gina shi ne tun boko haram ne to ko su waye suka sa kai masa haka bayan an yi kwana talatin da biyu sai wani intelligence ya sami ne ke yawa amma da an shiga za a sake sani ke alhamdulillah su sojoji tun da ni je gaskiya ba wani tambayin da suka yi babu wani magana game da wani abu daban a ƙarshe idan ni tambaye sun ce menene hikimar haka ne sai ce a ah, gaskiya su ba laifin su bane su hukunci harka ta tsakanin da ss ne yake kuma ss ma wai su abin ya fi tsarin su ne abin na daga wayoyin su manya ne daga gwamnati inda suka ce a kawo ne suka zo aka fito da ni sai suka ce ni to gaskiya yanzu inda ya faru sai yi hakuri ba wani abu babu wani abin da ya faru ya kamata ya kwantar da hankalina daga baya kuma aka ce mishi an hana shi jan salloli biyar a rana da sallar juma'a gwamnatin jihar yobe an hana ni da ya karin sake yin sallar juma'a kuma karin sake limanci na kamsa salawat kuma karin sake wato kamsa salawat wato salloli biyar da ake a rana eh su ma karin limanci karin jagoranci kaka sake jagorancin sallar juma'a kaka sake jagorancin eh. salloli biyar a rana kamar su wa'annan wa'anda suka gaya mini. Saboda haka na share sama da kwanaki biyu ina neman Audu Bego wanda shine sakataren yada labaran gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam amma ban same shi a waya ba. Na buga mishi sau goma sha wani abu kuma na aika mishi sakonni. Sai da ta kai ta kawo idan na buga sai in ji an ce. The number you are trying to call does not exist. Please check the number and try again. Thank you. Bari mu taɓa wani batun na daban. Ƙungiyar mahaddata Alkur'ani a Najeriya ta ce tana da hanyar magance barar yara masu karatun allo ga wakilin murya amurka mustapha nasir batsari matsalar yawon barace-barace ga yara masu karatun allo a yankin arewacin najeriya matsala ce da ta daɗe ana fafutukar magance ta To a yanzu haka dai wata sabuwar kungiyar mahaddata alkur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran allon Sheikh Hassan Musa shine shugaban kungiyar a Najeriya. Barar da muke magana ita ce bara ta ƙananan yara wadda in aka duba almajirai 'yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba za a ga shekarunsu baya wuce shekara goma sha biyar. Sarkin malaman jihar Niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da ƙwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba. Tabbas in aka miƙa aikin nan inda ya dace sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana sauraron shirin Musulunci tushen rayuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Voice of America. A ƙarshe jama'a kudaden aikin haji sun yi tashin gauran zabo a wannan shekara. Ga wakilin murya Amurka, Nasiru Adamu Hikaya. farashin matakan kujerun uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewacin najeriya naira dubu dari takwas da casa'in da bakwai da dari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara kudu naira dubu dari tara ne da biyar da dari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara matsakaiciyar kujera tashi daga arewa naira dubu dari bakwai ne da casa'in da takwas da dari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara kudu kuma naira dubu dari takwas ne da shida da dari biyar da hamsin da shida da kobo hamsin da tara karamar kujera daga arewa naira dubu dari bakwai ne da hamsin da shida da dari hudu da saba'in da shida da kobo hamsin da tara kudu naira dubu dari bakwai da sittin da 56,556 da A zahiri an samu karin farashin kujerar daga wajajen naira dubu hamsin ga karamar kujera zuwa kusan dubu ɗari ga babbar kujera. Guzurin alazai dai na nan kamar yadda aka saba mafi karanci dala ɗari bakwai da hamsin zuwa mafi yawa dala dubu ɗaya da ɗari biyar. da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasir El hikaya. To jama'a abin da muka tanada kenan a wannan juma'a sai ta juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai Komai uba bai zo ba, kazar da ba ta da nono. Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin To a gaida malamai sashin Hausa na murya Amurka ke magana karfe goma sha ɗaya da minti uku da 'yan kai yanzu kuma ga nasihar azumi. ni ne inuwa zubairu bauchi bismillahir rahmanir rahim a cikin hadisi ingatacce kuma a wani a wata daraja din da aka ba masu azumi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin la turaddu da'awatul walidi liwaladihi wa da'awatul sa'imi wa da'awatul musafir wato manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa dansa da kuma addu'a mai azumi eh, yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya waɗannan lokatai wato masu eh, daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacin ya tafi a banza ya shagala a ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'an sa amsasshiya ce to ubangiji Allah sa mu dace sashin Hausa na murya Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin rayoyi da ku aiko mana ta email To bari mu fara da ra'ayin Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce haba jam'iyyar adawa ta MNSD nasara da ke kasar Nijar ya kamata ki gaggauta magance rikicin cikin gida da kike fama da shi domin ke ce muke sa ran za ki iya cirewa 'yan Nijar kitse daga wuta. Saboda haka ina baki shawara da ki gaggauta haɗa kawunan 'ya'yanki domin samun nasarar lashe zaɓakan da ke tafe kamar yadda takwaraki jam'iyyar APC da ke Najeriya ta samu nasara a zaben 2015. hakika hare-hare a najeriya ya ta'azzara fata dai al'umma mu tashi tsaye da yawaita addu'a don ganin zaman lafiya ya tabbata a ƙasa baki ɗaya wannan sako ya fito ne daga hafizu balaraba gusau muna jajantawa al'ummar garin bam da ke ƙaramar hukumar biyu cikin jihar borno bisa ga waƙiyar 'yan boko haram da suka afkawa ƙauyensu inda suka kashe mutane da dama kuma suka raunata wasu da fatan allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu wanda suka ji rauni kuma allah ya basu lafiya a gaskiya ya kamata 'yan boko haram ku ji tsoron allah ku daina jefa al'ummar arewacin najeriya cikin kunci da wahala musamman cikin wannan wata mai alfarma in ji ababakar lawal gidan dan maye a jargaba shi ma malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe cewa yi assalamu alaikum voa hausa dan allah ku bani dama na jajantawa al'ummar jihar borno sakamakon kai hari da wasu 'yan bindiga suka yi wanda har ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da fatan allah ya kare gaba VOA Hausa Allah ya ji kan mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a garuruwan Kukawa da Manguno na jihar Borno. Mutanen da aka jikata kuma Allah ya ba su lafiya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa na tashe-tashen hankula na 'yan bindiga a jihar Borno da ma arewacin Najeriya baki ɗaya amin. In ji Amadu Abacha Macina jihar Yobe. To mun ƙasar Girka ya kamata ku yi duk abin da ya kamata ku samarwa ƙasar ku mafita daga ɗimbin basussukan da suka yi wa ƙasar katutu. wannan sako ya fito ne daga bello ishaku birnin fulani jihar gombe to madalla yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya amurka ta yi allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanon motocin sojojin kiyaye sulhun na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali inda aka kashe mutane shida da rauna ta wasu guda biyar harin da ya faru ne a wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin timbuktu da ke arewacin mali ƙungiyar ka'ida ce ta fito ta ɗauki alhakin harin amurka ta ce za ta dakatar da wasu shirye-shiryen ba da tallafi da take bai wa kasar burundi saboda cin zarafin 'yan sandan kasar da suka yi wa masu zanga-zanga a lokacin da suka fito suna nuna rashin amincewarsu da aniyar shugaban kasar na fitowa tsayawa takara a karo na uku haka kuma amurka ta ce akwai kurakurai a cikin zaben 'yan majalisun da aka yi hukumomin kasar philippines sun ce yawan mutanen da suka mutu a hatsarin wani jirgin ruwa ya ƙari ya kai 41 ko mutane biyar sun bata ba a san inda suke ba akalla fasinjoji 134 ne aka samu damar cetowa da waɗanda suka tsira bayan da jirgin ya nutse tuma da lagashe ka masu sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin a yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon allah za mu sake dawowa da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya yau kamar yadda kuka sani rana ce ta kofa buɗe na madadin sarfilu hashim da kuma julie da gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya